Wata rana da safe, ranar ta kasance ranar ƙarshen mako ce. Mahaifina baya fita a wannan rana, muna zaune a falo. Na dubi mahaifiyata wadda take zaune ta mai da hankalinta a kallon TV tana kallon tashar Arewa 24. Na taɓe baki tare da gaya mata, kuma kayan kwalliyata sun ƙare, yaushe za ki raka ni mu je in siyo?" Kallona mahaifiyata ta yi tare da faɗin, a'a rufa nake saya ni da zuwa wannan sayayyar taki da sai a shafe sama da awa ɗaya kina ta zagaye-zagaye biki zaɓa abin da kike so ba sallamar ya haifis ce ta katse mana firar da muke yi da mahaifiyata wato yaron mahaifinmu mai kula da al'amuran mahaifina to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba Ya Yaya Hafiz ya samu guri ya zauna, inda ya gaishe da su ummana da abbana. Ni kowa na yi sisi, ko kallon inda yake ban yi ba barantana ma na gaida shi. Mahaifiyata ce ta dube ni cikin ɓacin rai tare da ɗaurewar fuska inda ta daka mana harara. Ta ce mani, wake wace irin mara kunyar yarinya ce kina kallon mutane ba za ki gaishe su ba. Ci gaba na da magana cikin salon shagwaba tare da ɗaurewar fuska, inda na dube shi na ce masa ina yi ne. Ya yi Hafiz ya amsa gaisuwar tawa jikinsa a sanyaye. Ba don komai ba saboda kwata-kwata a rayuwata ba na son shishigin da ya yaya Hafiz yake yi min a rayuwata. Sannan kuma ga shi da masifar bala'i. Ya Yaya Hafiz ya kasance mutum ne mai yawan faɗa sannan kuma kullum cikin ƙorafi yake. Wannan dalilin ne yasa kwata-kwata ba na sha'awar ma'amala da shi, domin ne ba na buƙatar faɗa a rayuwata. Ko da yake dai duk da haka, Hafiz mutum ne kamili, sannan kuma gashi na tsatse bai cika san hayaniya ba. Hafiz da yi dogo ne shi, yana da faffaɗan ƙirji mai yalwar gashin gira. Fari ne wanda gashin girar idanunsa ya ƙara fito da cikar kamalarsa da kwarjininsa. Sannan Hafiz yana da lallausan saje wanda ya ƙara gyatta fuskarsa. Hakika Hafiz ya yi matuƙar haɗuwa, ya gaji da haɗuwa sosai, inda magana ta kyauce to ba magana. A karo na biyu, Hafiz ne ya dube ni a sheƙe, ya yi mana wani irin kallo kallon raini, tare da faɗin waike wace irin mara kunya ce. Yanzu Umar ta game miki magana ni ma bari na ƙara miki. kalli irin suturar da take jikinki yadda kika zo kika zauna a cikin mutane da Hafiz ya faɗi haka sai na kalli kaina cikin hanzari. Sai na ga wata 'yar shi shimice a jikina tare da mini siket irin ɗan ƙaramin siket ɗin nan. Ko kafin na numfasa na yi wata magana, mahaifiyata ce ta ɗora da cewa, Ato, gaya mata gaskiya dai Hafizu, wataƙila idan kai ne ka gaya mata za ta gyara. Duk da mahaifinta ne ya ɗaure mata gindin ta yi wannan abin da take yi, mahaifiyata ta faɗa tare da yin nuni ya zuwa gurin mahaifina, wanda har yanzu yake zaune bai ce ofan ba. Sai bayan wannan al'amari ya faru ne, mahaifina ya yi magana tare da faɗin Hafiz, mu shiga ciki mu tattauna ko? Ya faɗa haka ne a yayin da yake miƙewa ya nufi sashinsa ba tare da saurarawa ba. Hakika sun jima suna tattaunawa da yaya Hafiz. Daga nan ne sai yaya Hafiz ya fito inda ya mana sallama ya tafi. Bayan tafiyar yaya Hafiz na ɗan wani lokaci, daga nan ne sai mahaifina ya dubi ummana. Inda ya ci gaba da magana yana ce mata, Alhamdulillahi wannan shekarar mun ci riba sosai matuƙa a kasuwancinmu. Mun ci riba ta biliyoyin kuɗi masu tarin yawa. Hakika wannan yaron Hafizu yana matuƙar ƙoƙari wajen kula da dukiyata, yaro ne mai matuƙar amana. Abinda mahaifina yake gaya wa mahaifiyata kenan. Kasancewar ba ni da ɗa namiji babba wanda zai ci gaba da kulawa da dukiyata, kuma gashi ba ni da wani ɗan uwa shaƙiƙi wanda muke ciki ɗaya ko ‘yan uba da shi. Ba ni da wani ɗan uwa na kusa wanda muke dangi wanda zai iya rike mana amana. ina ganin zan haƙura da wannan kasuwanci inda zan sakar wa hafiz ya ci gaba da sarrafa ragamar komai tunda ya kasance yaro ne mai amanar gaske mahaifiyata ce ta kalli mahaifinmu inda ta ci gaba da magana tana cewa alhaji kenan kasan shi lamarin duniya sai a hankali yanzu ne za ka yarda da mutum an jima ya ci amanarka ni ina ganin kaɗan ƙara dakatawa tukunna mahaifina ya jijjiga kai tare da faɗin zan yi nazari insha Allahu zan ɗan jira in ƙara tunani a kwana a tashi ba wuya a gurin Allah domin kuwa yanzu girma ya riske ni sosai na kai cikar manzalin budurwa wadda take ji da kanta domin kuwa ina matakin karatu na aji biyar a sakandare mahaifina kuwa kullum sai ƙara gabe ke yi arzikin mahaifina sai ƙara hauhawa yake yi. Domin kowa yanzu mahaifina ya kai matakin da yake da masana'antu kala daban-daban, sannan yana da manya-manyan filaza a cikin gari waɗanda ba za su ƙirgu ba a cikin ƙanƙanin lokaci. Ta kai ta kawo a yanzu mahaifina ana sa shi a cikin jerin manyan masu kuɗin garin Yobe. Banda kadarori ga manya-manyan motoci da yake da su. Sai dai kashi mahaifina ya yi wani babban kuskure wanda hakika za a ɗauki lokaci kafin a gyara shi. Dida irin dukiya da arziki da Allah ya ba wa mahaifina, ya kasance ba a cin dukiyarsa, ma'ana ba a ƙaruwa da shi ko ta wani ɓangare. Mahaifina ba baya tsakka, ya sadaka, ba ya gina wani abu da al'umma za su maura. A yanda mahaifina yake da arziki, ya kamata a ce mahaifina ya gina masallatai da islamiyya da sauran abubuwan amfani na addini amma ko kaɗan mahaifina har kullum tunaninsa shine nasa na kusa da shi su ne mutane su kaɗai ne suke cin arzikinsa wani dalilin nesa 'yan uwansa ba sa jituwa da shi mafi yawancinsu ba sa shiri da shi da yawa ma ba sa son zuwa inda yake domin suna gudun wulaƙanci tunda nake a rayuwata bai fi sau ɗaya zuwa sau biyu ba na je asalin garin iyayena amma hakan kwata-kwata baya damunsa ko a jikinsa baya ɗaɗa shi da ƙasa Gwara ita mahaifiyata har kullum tana ƙoƙarin tunasar da shi, har kullum tana gaya masa cewa Alhaji har kullum ina mai ƙoƙarin gaya maka gaskiya, na ƙara tunasar da kai matsalar rayuwa. Dangane da rashin zumuncinka, Alhaji ina mai ƙara gaya maka gaskiya. Hakika ka yi watsi da zumunci ba ka sanya zumunci. Zumunci yana da matuƙar amfani, shi yasa Allah yake jaddada mana akan zumunci. Har kullum ba kwanakinmu daɗa ƙarewa suke yi. Hakika wata rana za mu mutu, za mu bar wannan duniyar. Za mu koma ya zuwa ga mahalicinmu. Za mu tafi mu bar duniyar nan mu bar abin da muka haifa. Shin ta yaya za a riƙe mana su, ta yaya za a kula mana da su da amana, bayan mu ba mu riƙe zumunci ba. Ni dai na san ina gaya maka gaskiya ne. idan har ba bukata kake al'umma su juya wa zuri'arka baya ba Hakika hakan kuwa zai iya faruwa a yayin da duk aka wayi gari ba ma duniya. Alhaji a daidai wannan lokacin idan har haka ta faru, hakika ka sani dukiyarka ba za ta yi maka amfani ba. Lallai kana cikin bata mabayani, ina fatan Allah ya ganar da kai gaskiya. Ni matarka ce, ya zama dole in gaya maka gaskiya ko da ba ka so. Amma fa ka yi haƙuri idan hakan ya ɓata maka rai amma dai gaskiya ce dole a faɗe ta a duk lokacin da ta zo abin ya yi matuƙar bani mamaki yadda na ga abba na ya yi shiru jikinsa ya matuƙar yin sanyi alamun maganganun sun ratsa masa zuciyarsa cikin sanyin zuciya ya ka da baki ya ce mata maganganun ki haka suke amma sanin kanki ne 'yan uwana suna adawa da dukiyar da Allah ya mallaka mani. Allah ya mallaka mani dukiyata ta hanyar halak, amma da yawan al'umma gani suke yi, kamar ta hanyar haramun na samu dukiyata. Wannan al'amari shi ne yasa da yawan mutane suke guduna. Babu wanda yake zuwa kusa da ni, barantana ya gaya min gaskiya ko ya bani shawarar abin da zan yi na samun lada.